والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau 29 ga watan juma'a da al'ula hijira 1436 wanda ya zo daidai da 20 ga watan uku miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih na sheik usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasinmu na sha uku a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu dai muna cikin bayanin abubuwa na sayyidina abubakar siddiq hanyoyin da ya bi wajen kashe fitinar ridda waɗanda wasu suka yi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun da ya gabata mun ji yadda aka kashe fitinar al-aswad al-ansi abla ibn ka'ab yau insha ta'ala za mu karanta yadda aka kashe ko aka magance fitinar tulaiha al’asadi kana tulaihatu al’asadi yu ƙadirtar da fi hayatin nabihi sallallahu alaihi wasallam tulaiha al’asadi wannan mutumin ya yi ridda tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. tun a wannan lokacin shi ya yi ridda falamma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya irtadda uyayna ibn hisnin anil islam sai wani mutum da ake kira uyayna ibn hisnin shi ma sai ya bar addinin musulunci wa qama bi mu'azaratihi ya je ya taimaka wa tulaiha mu'azara shine munasara ai wa nasara tulaiha ya je ya taimaki tulaiha ya bashi goyon baya wa qala li qaumihi ya ce wa mutanen shi shi wannan uyaina ibnu hisnin ya gaya wa mutanen shi ya ce wallahi na rantse da Allah la nabiyyun min bani asadin ahabbu ilayya min nabiyyin min bani hashim ya ce annabi daga bani asad kabilar bani asad ya fi soyuwa a wajena na fi son shi fiye da annabi daga kabilar bani hashim kunga wanda yana nuna mana kabilanci ya yi imani da tulaiha tunda manzo Allah yana bani hashim to tun daga wani ya fito a kabilar su gwara annabin kabilar su da annabin bani hashim wa qadimata muhammadun yace muhammadu ya mutu wa haza tulaiha tufattabi'uhu ga tulaiha nan ku bi shi ku bar wancan addini fa wafaqa qaumuhu banu fazarata ala zalik sai ya dace ko mutanen shi banu fazara suka goya mai baya akan haka Dan haka suka bi tulaiha ya zama tulaiha ya samu goya baya falamma kasarahum khalid ibn al-walid yayin da khalid ibn walid ya karya su ya yake su wanda zamu zo mu bayani yadda abin ya gudana haraba tulaiha tu bi imra'atihi ila sham shi tulaiha sai ya gudu da matar shi zuwa garin sham ya dauke ta a bayan doki ya gudu ya tafi garin sham wannan bayan an karya rundunar shi an karkashe na kashewa sun maraja ba da zalika ila islam bayan haka sai ya dawo musulunci bayan wannan sai ya dawo ya karbi addinin musulunci wa zahaba ila makkata mu'tamiran zamanin siddiq zamanin sayyidina abubakar siddiq ya tafi makka dan yayi umara wastahya an yuwajiha as-siddiq muddata hayatihi yaji kunya yayi ido hudu ya fuskanci sayyidina Abubakar tsawon rayuwarsa tunda ya san me ya aikata da haka yanzu yana jin kunya su gaba da gaba da sayyidina Abubakar wa raja'a ya dawo bayan ya je Umar ya dawo fa shahida al-qitala ma Khalid fil Yarmuk wa ghayriha ya je ma yaje yake-yake tare da Khalid da shi aka yakin Yarmuk wanda zamu yi magana shi a gaba insha Allah ta'ala wa ghayriha da wani yakin. wa kataba siddiqu ila khalid sai jana abubakar siddiq ya aika wa khalid ibn walid da takadda cewa istashirtu ta fil harbi wa la tu'ammirhu ka nemi shawarar tulaiha a wajen yaki amma kada ka bashi jagoranci amma in za a yaki ka tambaye shi ya yake gani ya gaya maka ya baka shawarwari yadda za a cimma nasara a ƙasa za mu ga malam ya yi lamba ta uku Ya ce wa fi hadha ra'ayi min alhikma wa bu'din nazari ma fihi cikin wannan ra'ayi na sayyidina Abubakar cewa a shawarci Tulaiha amma kada a bashi jagoranci cikin wannan ra'ayi akwai hikima da hangen nesa shine bu'dun nazar hangen nesa a cikin wannan ra'ayi na sayyidina Abubakar fa Abubakarin kana ya'lamu ma yamliku Tulaiha min khibratin wa dirayatin bi shu'unil harbi wal qiyada sayyidina Abubakar ya san abin da tulaiha ya mallaka min khibra na ƙwarewa wa diraya da sani da ilimi bi shi'unil harbi wal qiyada wajen abin da ya shafi yaƙi da jagorancin yaƙi sai jana abubakar ya san tulaiha yana da wannan fikira din da tunani walakin bi sababi irtidadihi anil islam amma saboda riddar da ya bar musulunci mai islamuhu marratan ukhra sannan ya sake musulunta asbaha min ghairil mumkini an yaquda jayshan lil muslimina wannan ya sa ba zai yi ba a ce jagoranci rundunar ta musulmai wa alaihi akan wannan fa yustafadu minhu fil mashurati faqat sai a amfano da shi wajen shawara kurin a bar bashi jagorancin kamar nan sai jana abubakar ya yi nufin a amfano da tulaiha ta bangaren da ya kware amma saboda taban da yawa kan shi kada a bashi shugabanci wannan shine tulaiha yaya to sai asadun wa ghatfan asad wa ghatfan asad kabila ce ghatfana ma kabila ce su ma sun ba da gudunmawa ga tulaiha shi yasa malam ya kawo su za mu karanta shi sannan sai mu bayani gaba daya lamma qadima wafdu asadin wa ghatfana ala abi bakrin yayin da jama'ar asad da ghatfan suka zo wajen sayyidina abubakar waɗannan kabilo guda biyu su ma sun yi ridda suna cikin waɗanda suka goya wa tulaiha baya to bayan an karya tulaiha al'amarinsa ya lalace har ya gudu ma daga baya ya zo shi ya sake shiga musulunci su waɗannan ƙabilu da suka ga an karya shi sai suka samu wakilai suka aika shi gurin sayyidina suka aika su wajen sayyidina abubakar yas'aluna husulha suna roƙon sayyidina abubakar ya mun sulhu ma'ana a zauna lafiya da su sun janye abin da suka yi khayyarahum baina harbin mujliya aw hittatin mukhziya sai sai jana abubakar ya ba su zaɓi su zaɓi ɗayan biyu ko dai harbun mujiliya ko yaƙin da zai yaye komai da komai ma'ana yaƙin da zai fatattaka su aw hittatin mukhziya ko zaɓi kaskanci da wulakanci su zaɓi ɗayan biyu ko dai yaƙi da zai fatattaka su ma'ana su ci gaba da riddar yaƙe su ko kuma a'a hiddatin mukhziya ko ko a'a su yadda da sulhu wanda yake kuma ba wai sulhu za a na daraja da kima ba tunda sun zubar da kimarsu fa qalu suka ce ya khalifata rasulillah ya khalifan manzon Allah amma al-harbul mujliya yaki dai wanda zai fatattaka mu ya bayyana mu ya tsiraita mu faqad aramnaha mun san wannan yakin ba za mu iya ba famal hittatul mukhziyat to mecece kuma daya hanyar wadda take mai kaskanci qala sai ce tu'khadhu minkum al-halqa za a kwace makamanku walkura da sirkenku na yaƙi alhalka walkura dukkan suna ɗaukan ma'anar makamai kamar a ce za a kwace makamanku tun daga mashi da takobi da sulke da za ku sanya duk za a kwace wata turkuna aqwaman yattabi'una a Zinabal ibil sannan kuma za a kyale ku kuna makaskanta kuna kiwo kuna bin bayan raƙuma kamar kuna kiwo kenan hatta yuri Allahu khalifata nabiyihi wal mu'minina amran ya ya'zurunakum bihi har Allah madaukakin sarki ya gwadawa khalifan manzansa da mu'minai ma'ana har Allah ya gwada ya gwada musu ya nuna musu lamarin da za su yi muku uzuri da shi ma'ana abin da za su yi muku kamar za a kwace dukkan makamanku tunda yanzu yadda suka zo neman sulhu abin da suke so kurin ya zama an kyale su kurin ku je shi kenan magana ta kare to sai zai jira bakar ya ce a za mu karɓe makamanku da duk wani abu naku za mu kyale ku je ku ci gaba da kiwon ku har sai mun ji hukuncin Allah ko Allah ya nuna mana wani hukunci ya gwada mana ya fahimtar da mu abin da za mu yi a kanku wato adduna ma asabtum minna kuma duk abin da kuka ɗiba daga wajen mu musulmi yayin da muka yi faɗa da ku yaƙi da ku ku kawo shi irin abin da suka ɗiba na da sunan ganima ku kawo shi wala nu'addi ma asabna minkum duk abinda muka diba a gurin ku ba za mu ba ku ba wa tashhaduna anna qatalana fil janna kuma ku shaida waɗanda duk kashe mana suna cikin aljanna wa anna qatalakum fin nar wanda kuma a kashe a cikin ku ku yadda yan wuta ne kafirai ne dan sun yi ridda to wannan shine abin da sayyidina Abubakar ya ba su wanda kuma dole akan shi za su tafi wa qala Umar sai sayyidina Umar yace amma qauluka taduna qatlana ya ababakarin faɗin ka cewa za su biya diya na mamatanmu fa inna qatlana qutilu ala amrillah ai mu wanda aka kashe cikin mamatanmu an kashe su kan lamarin Allah la diyata lahum ba ba diyar da zamu karba akan su kamar sayyidina Umar yayi wa sayyidina Abubakar istijraki cewa ba za mu ta diya ba kyala magana diya dan an kashe su ne fi sabilillah ba buƙatar a bada diya to wannan shine abinda malam ya kawo kan tulaiha amma a takaice kawo za mu buɗaɗa shi ta yadda za mu fahimci yadda abin ya faru shi tulaiha yana cikin kabilar ghatfan ko kuma mu ce akwai wata kabila da ake kira ghatfan tana zaune a gabashin khaibar a arewacin hijaz kenan ita wannan kabila tana da ta kulla kawance da kabilar tsai da yahudawan khaibar su ne ƙawayenta wanda da su take yaka duk wanda za ta yaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe garin Khaibar a shekara ta bakwai wanda garin Khaibar ya zama garin musulmai dole Yahudawa suka sallama suka miƙa wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya ci gaba da bada kokarin shi himmarsa wajen arewaci wajen arewa to wannan kabila ta Ghatfan wadda da ita ce take mame da gurin sai ya zama ta yi rauni to shi kuma tulaiha al-asadi shi kuma sai yake so yanzu ya, shimfiɗa mulkin sa a wannan gurin tunda waccan kabila da ke da ƙarfi yanzu ta yi rauni da haka sai ya zo ya nemi haɗin kan kabilar tai da kabilar fazara da katfan ita uwar kabilar kenan gaba ɗaya sai kuma ya da'awar shi ma annabi ne da haka sai ya nemi waɗannan kabilu gaba ɗaya da suke ariyar su ba shi goyon baya kuma shi ma ya yi da'awar annabtaka ya ce akwai wani mala'ika da ake kira zunnun shi ne mala'ikan da yake kame wahayi har ma ya dinga ɗan kama su irin waɗannan wahayuka nashi misali yana cewa wal hamami wal yamami wasu radis suwami la yablughunna mulkuna al-iraqa wa shama wai wannan kama alkur'ani kenan wal hamami wal yamami ma'ana ana rantsuwa da tantabara da kurciya wa surajin suwami suraj ma nau'i ne na tsuntsu ana rantsuwa da irin wannan tsuntsayen la yabluga la yablughanna al-iraq wa shama mulkin mu sai ya kai garin iraq da sham to irin qur'anin da yake gaya musu yana cewa ana mai wahayi haka ne dinga ka musu irin wannan maganganu da shirme a lokacin manzo Allah ma bai bar duniya bai da annabta kamar yadda malamin faɗa anan shi kuma manzo Allah saboda ya shagala da mai da hankalin shi wani waje sai ya zama da shi yana tattara mutane har sai da manzan Allah ya bar duniya zamanin khalifanci sai jira bakar ya zama khalifa yana zama khalifa sai waɗannan ƙabilu asad da katfana da ɗayyu sai suka haɗa kan cewa tsulaiha annabi ne har ma suka aiko a mutanensu wakilansu gurin sai jira bakar siddiq cewa a gaya masa bai yafe musu zakka ba za su ba da zakka ba sai jina bakar ya ce wallahi da za su hana ni da baibayi sai na yaƙe su akan haka da haka sai sai jina bakar game yadda muka karanta a baya ya naɗa kwamandojin da za su je su yaƙi waɗanda suke ridda to khalid ibn walid yana cikinsu don sai jina yana cewa na ji manzan allah yana cewa ni'ima abdullahi wa akul ashira khalid ibn walid saibun min suyufillah sallallahu alal kafir alal kufari wal munafiqin sai jina bakar ya ce na ji manzan Allah yana cewa madalla da bawan Allah madalla da ɗan dangi Khalid ibn Walid takobi ne daga cikin takubban Allah da Allah ya zare shi akan munafikai da kafirai haka manzan Allah ya sifata Khalid ibn Walid saibun min suyubillah wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad hadisi ne sahihun bi shawahidihi to Khalid sai jina bakar ya ce ya tafi da ya tafi. lokacin da suka zo wani guri da ake kira Zilkassa, a nan suka rabu da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce ka je amma za mu haɗu da kai a khaibar ma'ana sayyidina abubakar ya ce za mu haɗu da ni da kai da sauran kwamandoji a khaibar mun san kuma khaibar can ne inda tulaiha da waɗannan kabilu suke wanda suka yi ridda shi khalid sai tafi zuwa bani tamim shi kuma tulaiha yana gurin bani asad mutanen shi kenan da ga kuma banu qatfan da ma wasu kabilan irin su banu absin da zubiyan duk waɗannan sun je sun haɗu da tulaiha to cikin kabilan da suka je suka haɗu da tulaiha akwai kabilar tsayi su kuma tsayi ɗinnan nan kabila ce wanda a cikinsu akwai mutum da ake kira adi ibnu hatim at-ta'i sai jana Bakar sai ce masa maza ka je ka riski kabilanka na ji labari tana wasu daga cikin sun kai caffa gurin ɗuraiha to ka je ka riske su in ba haka ba za mu zubar da jinin su gaba ɗaya dan aka sai Ali bin Hatim ya tafi ya je ya samu kabilarsa ta Tai ya gaya musu cewa ba abin da yake kan ku ba ce ku mu baya a ga sayyidina Abubakar Siddiq ku dawo kan lamarin Allah ku dawo kan addini sai suka nuna cewa ba za su yi imani ba su suna nan akan riddarsu shine adi yake gaya musu cewa wallahi la ya'tiyannakum jayshun to wallahi wata rindana za ta zo muku wadda ba za ku iya ja da ita ba haka ya ci gaba yana ta gaya musu har suka gane cewa fa ba yadda za su yi don haka sai suka sallama suka ce za su da cikin addinin musulunci za su yi wasu jina abubakar baya. khalid ibn walid ya gama da inda aka aike shi don haka yanzu ya ya tinkaro inda tulaiha yake shi kuma a cikin rundunar khalid akwai sabit ibn qais ibn shammas wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai wanda in ban manta ba an bai bushara da aljanna cikin suratul hujurat ya yi wallazina amanu la tarfa'u kun fawqa sautin nabi in ban manta ba lokacin da wannan aya ta sauka shi mutum ne mai murya babba ya zama na in yi baya magana a hankali to ga aya ta ce kuma kada ku ɗaga murya ku gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ayyukan ku sai su rushe ba tare da kun sani ba sai dai na zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya lura baya gani sai manzo Allah ya ya tambaya na ina aka ce ai yana gida kaji kaji manzo Allah ya ce ku je ku gaya masa ya zo kuma shi dan aljanna ne to yana cikin rundunar Khalid to sai manzo Allah ya kira wannan sa'a sai Khalid ya kirawo Sabit da wani wanda shi ma ana kiran shi sabit ibn akram da ukasha ibn mihsan su uku kenan sai ce su yi gaba su yi gaba zuwa gurin tulaiha wanda a larabci ake kira tali'a kafin rundunar yaƙi ta zo sai a tura wasu wanda za su fara yin gaba da suka je sai suka samu suka gamu ko labarinsu ya kai gurin tulaiha sai ya aika musu ɗan ɗan uwan shi wanda ake kira hiyal da ya je sai wannan hiyal ɗin bai ci galaba ba sai waɗannan sabai suka kashe shi sai tulai ya samu labari sai ya fito shi da ɗan uwan shi salama tare da jama'a tare da runduna suka zo suka samu sabit da okasha suka yi buga in buga da ƙarshe dai shi tulaiha ya kashe okasha ibn mihsan wanda shi ma ba dan aljanna ne ai cikin mutane saba'in da manzo Allah ce za su shiga aljanna ba hisabi ba uku uquba ukashe ce ya rasulullahi yi man addu'a in zama a cikin su manzo Allah ce kana cikin su to anan yayi shahada sannan akhu salama kuma ya kashe sabit Khalid da yazo sai ya samu waɗannan mutane guda biyu an kashe su wannan ya sa musulmai suka samu damuwa da haka nan da nan sai Khalid ya kama hanya ya rushi kabilar Tayyib waccan kabila wadda ita ma tana tare da Zulaiha to kafin su je sai Hatim ya tare shi Adi ibn Hatim yace da Allah ka dan jinkirta min domin kabila ta sun dawo cikin musulunci amma sun nema dan jinkirta musu za su aika yan aiki gurin Tulaiha akwai jama'a su da suka bi Tulaiha suna so a je a dawo da su dan idan ba su yi haka ba Tulaiha ya ji labari zai kashe waɗancan jama'ar da suke gurin shi sai Khalid bin Walid ce to ba matsala sai jinkirta nan da nan waɗannan kabila na tsai suka aika mutane aka je aka gaya wa ƴan uwansu cewa ku dawo suka dawo su ma suka miƙa wuya suka musulunta daga nan sai Adi ibn Hatim ya tattaro wannan ƴan kabila wajen mutum ɗari biyar mayaka ya tuwo da su ya haɗu da Khalid suka zama ma'ana suka ƙara rundunar Khalid karfi daga nan sai Khalid ya tafi har sai da ya je wani guri da ake kira a ja. nan ya sauka ya yi wa rundunar shi hudu ba ya ja hankalinsu sannan aka je aka haɗu da a tulaiha a wani guri da ake kira buzaka a nan gurin aka haɗu da tulaiha aka fara bugawa akwai mutumin da mun karanta a nan uyaina ibn hisin shi ma tun da ya yi ridda ya zo da mutum ɗari bakwai daga jama'arsa bani fazara suka zo suka haɗu nan da nan aka fara buga yaƙi shi annabin ƙarya ɗin tulaiha bai fito ba yana can cikin bukka shi ya lulluɓa da mayafi wai wahi ake masa nan kuma ana nan ana yaƙi da jama'a shi wannan uyaina tun da shi ne na kusa da shi idan ya ga an yaƙi yaƙi ya yi yaƙi sai ya rogo a guje sai ya leƙo ba ya ce a tulaiha yaya me aka ce maka me wahayi ya ce maka sai ya ce dai tukunna dai ba a yi min wahayi ba ina dai jira a yi min sai ya koma haka suka dinga yi har da ƙarshe dai a karo na uku yana zuwa shi uyaina ya ce wa tulaiha yaya jibril ya zo an kawo Don dan anan ma jibril ya ce tunda shi ne yake kawo ya jibril ya sauka ya ce e? ce me ya ce maka sai ce wallahi abin da ya ce min inna la raha karahahu wa hadisan la wata magana mara ma'ana a arraha dai da larabci shine irin abin da ake yin ba zai kwaila da shi irin abin da ake daura doki yana jujjuya da shi to eh wai kana da wannan abin kamar yadda shi ma yake da shi kuma kana da wani labari da ba za a manta ba sai uye na ce to me yake nufi kenan kenan Allah ya san cewa labarin ka ba za a manta da shi ba kenan daga nan dai shi uye na ya fahimci cewa ba galaba a yakin nan sai shelai daga murya ya kira jama'a sai ya ce ya bani fazara in sarifu ya ku bani fazara ku juya ku gudu wannan annabin ƙarya ne ba abin da zai muku shi ma tulaiha jama'arsa suka wargaje nan da nan tulaiha dama ya shirya wani doki ya tanadi doki sai ya ɗora matar shi a bayan dokin sai gudu daga nan ya gudu a kashe waɗanda suke tare da shi shi kuma ya gudu ya tafi garin sham da ya je garin sham da matar shi ya sauka wajen bani kal bayan an gama an samu nasara a kama waɗanda aka kama shi kuma ya gudu ba wanda ya tsira sai wanda ya gudu ko wanda aka kama to sai labari kuma da ya yaɗu cewa a gefe fa musulmai sun buga da tulaiha tulaiha ɗin yana cikin wanda ake ganin ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa fawa a cikin wanda suke da'awa annabta to ga musulmai sun buga sun karya su don haka nan da nan labari ya yaɗu cewa ai an karya tulaiha da jama'arsa wannan ya sa a sai rauni shi shiga cikin waɗanda suke da awar sun yi da yawa sai raure shi shige su tsoro ya kama su wannan ta nan za ku gane hikimar da yasa sai jina abubakar ya fara da manya-manyan irin su al'aswad al'amsi aka zo kan tulaiha kafin aje kan musailima domin waɗannan manya-manyan duk lokacin da aka karya guda to wasu kafin a zo kansu kuma raure ya shige su tuni dama haka yaki yake idan ka karya wanda ake ganin shine ya isa to wanda bai kai shi ba kuma sai fara jin tsoronka ko dai ya nemi sulhu da kai ko kuma ya janye in ma yana kokarin ya taba ka shi kuma uyaina ibn hisin din nan sai aka kama ya cikin waɗanda aka kama Khalid ya daure shi da hannuwansa a hannu aka tafi da shi garin Madina aka shiga cikin garin Madina da shi da aka shigo cikin gari yara suka dinga bin shi suna cewa kai makiyin Allah ka yi da kaban musulunci idan sun bada aka sai ce wallahi dama ban yi imanin ba dama can ban yi imanin ba da ya je sai jana abubakar ya nemi ya tuba ya ce ya tuba sai jana abubakar ya kyale shi kuma malamai yana cewa hasuna islamu musuluncin shi ya yi kyau daga baya allah ya taimake shi ya tuba ya dawo shi ma tulaiha kamar yadda muka ji daga baya ya dawo a addinin musulunci ya je makka yin umara ya ji kunya ya haɗu da sai jana abubakar da ya dawo ya je yaƙi tare da khalid har sai jana abubakar kamar yadda muka karanta ya rubuta cewa in za a yi yaƙi a nemi shawararsa amma kada a bashi jagoranci saboda abin da ya na kwangwaba kwambaya wanda yana nuna fikihun sai jana abubakar siddiq da fahimtarsa da hangen nesansa to waɗannan kabilu da mala ya kawo asad wa gatfan bayan an karya wannan rundunar tunda suna tare da tulaiha to me za su yi tunda yanzu an riga an karya wannan rundunar da haka shine suka to gurin sai jana abubakar siddiq cikin garin madina suka nemi sulhu gurin sayyidina bakar siddiq mun ga kuma kamar yadda abin da sayyidina bakar siddiq ya ya gaya musu to cikin wannan abin da ya faru zamu ɗebi darasi da abuwa da yawa na farko dai zamu ga Khalid ibn Walid da ya tafi kafin ya je gurin Tulaiha sai da ya fara dusar kabilar Tai in ba kuma ta ba cikin abin da na gaya muku har adi ya tare shi ce ka dakata mutane na za su yi magana da mutanen su da suke can wannan ma wata hikima ce wasu malamai na cewa sai jira abubakar ne ya umarce shi da idan ya gama da inda yake fara zuwa gurin tsayi saboda ita tsayi din nan idan bai fara zuwa gurin ta ba in ya batta za ta iya zuwa ta je ta haɗu da tulaiha sai ya zama ya ƙara karfi amma kun ga da ya fara zuwa gurin tulai a gurin kabilatu tsayi suka karɓo suka dawo musulunci kuma suka karɓo suka dawo da mutanen sai ya zama tulaiha an rage masa karfi nan kuma musulmai sun ƙara karfi da wajen mutane ɗari biyar to duk wanda yana gwada maka kwarewar sayyidina Abubakar Siddiq da sanin shi na dabarun yaki sannan a can baya lokacin da sayyidina Abubakar suka bi ta Zilqassa da Khalid lokacin da za su rabu da Khalid ai kun ga cewa yi mu haɗu da kai a Khaibar to wannan ma ta dabara ce ta yaki ma'ana yana labari zai je kunnan mutanen khaibar da duk wanda suke iri cewa sai jina abubakar zai zo da jama'a da kuma khalid za a haɗa nan a yaƙe su to tun daga wannan labarin da zai je za su fara karya tun gabanin jina abubakar ya zo sannan ana za mu ga yadda irin jina abubakar ya kware wajen zaɓar kwamandojin shi ya zaɓo khalid ibn walid wanda ya tuna da irin abin da manzan Allah ya faɗa akan khalid na cewa takobi ne da Allah ya zare shi kan munafukai da kafirai sai ya zaɓo shi wanda yake gwada mana shugaba ana sai ya zama mai hazaƙa, mai kwakwalwa mai hikima in zai yi aiki ya zaɓi wanda ya dace da aikin ya ɗora ba irin yanzu yadda ake yi ba yanzu ga eh, eh, shugabancin mukurin kurin ana yi ne da waye yake tare da ni zai gaji mutumin da ya karanci kaza an ba shi kula da wani abin da ba shi ya karanta ba shi ya sani ba ba shi ya iya ba to saboda abin da ake da ka amma sabon manzan Allah da suna yi da ilimi da fahimta da gogewa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowane abu sai a zabo wanda ya dace sai a dora shi akai kun ga Khalid ibn Walid suna cewa a tarihi bai taba jagoranta wata rundunar face sai ya ci nasara kwamanda ne wanda la yushaqqu lahu al-ghubar duk inda ya dosa to da ikon Allah yana samun nasara to nan sai jana Abubakar Siddiq shi ma sai ya zaɓe wanda ya dace ya bashi kuma jagoranci sannan ta yadda sai jana Abubakar ya yi mu'amalanci mutanen Ghatfan da Asad lokacin da suka zo suka nemi sulhu kun ga anan cewa ya ko dai mu fatattaka ku da yaki, ko kuma ku karɓi sulhun da zai zama na kaskanci ne dole ku yarda da wannan wannan ba ƙaramar hikima ba ce domin me wannan abin da ya yi na ɗaya zai gane da gaske suna son su da musuluncin ne ko ku yaudara ce don irin sharaɗan da ya ɗora musu in ƙarya suke ba za su yadda ba na ɗaya kenan sannan na biyu kuma ya yi haka ne don ya karya su tunda ya ƙwace makamansu da duk abin da suka mallaka kaga ba su da wani ƙarfi nan gaba da za su ƙara wani tawaye amma misali idan ya ce ku je an ƙyale ku suka je ga dawakan ga ga ga makamansu ga mashi ga masu ga kibau ga garkuwar da ke tare da su ga kayan faɗansu za su iya koma sake yin tawaya amma yanzu an kwace duka kayan an bar su ba komai to ko sun je suna tunanin wani tawayan ba za su iya yi ba wannan hikimar da yasa sai jana abubakar ya yi haka sannan na biyu ko wata hikimar da za mu fahimta haka waɗanda suke gefe suke shirin su ma su yi da ko wani abu in suka ga yadda aka yi wa kabilar bani asad da da gatfan wannan zai sa su ji tsoro su ma ba za su yi ba don haka sai zama abin ya ya ya razana su sannan a cikin wannan dai za mu ga irin gudunmawa da adi ibn hatim ya bayar wajen zuwa ya kira kabilarsa zuwa ga musulunci ta yadda ta da musuluncin ma tun gabanin a yaƙe ta ya zama na wannan ya zama masa sai zan masa albarka daraja ga mutanen shi yasa malaman tarihi suke cewa yana cikin mutum mai albarka ga kabilarsa an san wani yana da albarka a kabilarsa yanzu in ka ɗauki safiya matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kasance wata matan manzan Allah manzan Allah ya aure ta tunda a yaƙi aka samo ta cikin ribatattun yaƙi manzan Allah ya ɗauke ta ya aure ta ya yanta ta ya aure ta to sai ya zama na kun ga an kamo ta tare da ƴan uwanta da danginta ai su kuma an rarraba sun zama ganima gurin sahabbai to yanzu da manzan Allah ya aure ta sai sahabbai suka ga to ai waɗannan mutane sun zama surukan manzan Allah da haka kowa sai ya duba wanda yake gurin shi ce kai ba zan rike sirkin manzan Allah ya zama bawa na ba je kana yan taka sai wancan ba ya duba ce kai sirkin manzan Allah ya zama bawa na je kana yan taka sai da haka yanta wajen mutum ɗari a dalilin ta kun ga ta zama albarka ga ta matar da kissa take cikin bukhari wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai suka tafi neman ruwa sai da suka yi tafiya suka same ta akan abin hawanta ga salka guda biyu ta ruwa tana kai suka ce ke Allah ina za mu samu ruwa ta ce ai ku da ruwa yanzu sai gobowar haka sai kun yi tafiya zuwa gobowar haka ku samu ruwa suka ce to ki zo manzan Allah na kiran ki ita ba ma musulma ba ce alawi ta ce wannan mutumin da aka ce ya bar addinin iyaye da kakanni suka ce eh shi din dai wanda kike nufin aka taho da ita da aka zo aka sauke ruwan salkatta aka bude bakin manzan Allah ya yi addu'a ya sanya hannunsa a ciki duk sahabbai suka ɗiba suka sha aka yi alwala salkatta kuma bata ragu da komai ba aka ɗaure mata bayan ɗaure aka ɗora mata sai manzo Allah ce to a haɗa mata abinci sai wannan ya ka wannan ya ka aka yi mata kayan abinci sai aka ce to jeki ba mu taɓa kayan ki ba dai ga ma kuma ƙari mun baki tana zuwa gurin mutanen ta ce wallahi na zo daga wajen wani mutum mai alkhairi bata musulunta ba mutanen ta musulunta ba amma duk lokacin da za a je yaƙi sai manzo Allah ce a kewaye ta kada a taɓa ta da mutanenta kun ga ta zama albarka ga mutanenta wanda daga baya kuma suka zo suka musulunta to shi ma haka adinan ya zama albarka ga mutanen shi Allah ya taimake shi ya kwato su ko ya ciro su daga fadawa cikin abin da yake na ridda to wannan a takaice shine abin da muka karanta wanda malam ya dinkule mana anan duk wannan aikin da muke abin da za ku dinga kallo duk wannan gwagwarmaya fa suna yi ne don su kara addinin ku duba yanzu yadda aka inda da sai jina abakar ya ja baya ya ji tsoro da musuluncin bai iso zuwa yanzu ba waɗannan kuma sabai da su ba shi goyon baya ba a tora su je su su ba da jininsu da lokacinsu da dukiyarsu da addinin bai kawo ba shi yasa a nan wannan muna karanta a hammul ahdas mafi abubuwan mafi mahimmanci da suka faru a zamanin sai jira abakar siddiq wannan yaƙin riddar da shi ya tare addinin shi ya tsayar da addinin domin da yayi sako-sako ya kyale da addinin ya kare da wancan ma sai fita wancan ya fita sai a waye gari wani ce yana musulunci amma ba sallah za mu zo mu ji musailima cikin shakkiyancin da yake yi idan kuka musulunta sai ce to ya aje ya soke muku sallar isha in wasu ka musulunta ya ce ko kuma na dauke muku sallah azhar ko la asar to haka aka so wa addinin ayaga amma sai Allah ya taimaki addinin da sayyidina Abubakar Siddiq da kuma sauran sahabbai da suke tare da shi sai malam ya ce sajahin wa banu tamim sajah da banu tamim sajah sunan mace ne banu tamim kuma kabila ce kanat banu tamimin qad ikhtalafat ara'uhum ayyamar ridda su wannan banu tamim ra'ayinsu ya bambanta a lokacin ridda ma'ana sun samu bambancin ra'ayi faminhum man irtadda cikin su akwai wanda sun yi ridda wa minhum man mana'a zakata cikin su akwai wanda ya hana zakka wa minhum man baqiya 'ala al-islam daga cikin su akwai wanda yake musulmi ne bai fita ba wa minhum man huwa mutaraddidun cikin su kuma akwai wanda yake ta kai kawo cewa ya fita daga musuluncin ko kada ya fita ya zauna ko kada ya zauna suna da kai kawo da haka sun yi sabani wa baina ma hum kazalik suna cikin irin wannan yanayi na sabani bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama إذ أقبلت إليهم سجاه بنت الحارث التغلبية سي سجا الحارث التغلبية ودك cikin قبيلة بني تغلب سي تزو آه da tazo musu wahiya min nasara arab ita tana cikin kiristocin larabawa kun san akwai larabawa kaɗan da suka zama kiristoci amma mafi yawancin laraba mushrikai ne wasaniyun ne gumaka suke bautawa amma an samu kaɗan da suke addinin kirista to ita wannan tana cikin kiristocin larabawa fadda'atin nubuwa sai ta yi da'awa annabta sai ita ma ta ce ya ce wa ma'aha junudun min ha tare da ita da sojoji jama'a daga rundunarta wa manil taffa ma'ahum da wanda suka kewaye ta tare da su wa qad azamat ala ghazwil madina ita yanzu ta yi niyyar ma ta yaki madina falamma marrat bi biladi bani tamim da ta wucewa ta garin mutanen bani tamim da'atuhum ila amriha sai ta kirawo su zuwa lamarinta ma'ana ku zo ku yadda ni ma annabi ya ce Allah ya aiko ni kamar yadda ya aiko da annabi fastajaba laha aktsaruhum mabiyawancin sai suka amsa mata wastalahat ma'ahum humtai sulhu tare da su ala Allah ta kona harbin bainahum kada su yaki tsakaninsu ma'ana suka kulla sulhu babu yaki tsakanin mu da ke Sun mai inna malik ibn nuwaira sanaha an ghazwil madina wani mutum da ake kira malik ibn nuwaira sai ya hana ta sanaha bi ma'ana ya hana ta ya kashe mata gwiwa an ghazwil madina kada ta je ta yaki madina shi wannan mutumi wa ha ala qitali bani yarbu'i yace ya kwadaitar da ita ya zaburar da ita akan ta yaki bani yarbu wa baqiyatin da sauran mutane kar ta je ta yaƙi musulmai a madina wa an tu'akhira ghazwal madina ta jinkirta ya kaggarin madina sai ta yi karfi ba fa shi nan ya hana ta bane dan shi musulmi ne ko kuma dan kaza dan kaza a'a ya ba ta shawara ne sai ta yi karfi sai ta zo ta yaƙi madina ثم قصدت سجاحي بجنودها اليمامة دغنا في تنفي غرين يمامة لتأخذها من kazzab dan ta تكربي garin yamama ko. ta karbi yamama daga musailamatul kazzab shi kuma a can shine oga shi ma yi da'awa annabta falamma sami'a musailima bi masiriha ilaihi khafaha da ya ji labarin ta to sai ji tsoronta saboda tana da jama'a da yawa annahu mashghulun bi qitalil muslimin domin gashi ya fara fada da musulmai yana dan kai farmaki garuruwan musulmai wa zalika asna'a munawashatihi yayin da yake kai farmaki munawasha shine dan kai farmaki ya dawo to ya fara wannan ya fara tsokanin musulmai kuma ga wata annabiyar ta ce za ta yaƙi shi da haka sai ji tsoro qabla ma'arakatil yamama gabanin yakin yamama fa arsala ila sajahin sai ya aika mata yatlubu sulha ma'aha yana neman su sulhu fatasalahat ma'ahu ala an yutiha nisfal ardi to sai suka yi sulhu akan ya bata rabin kasar shi ya mallaka mata da abin da ke cikin nata ne haka tana za gane duk duniya ake nema sun ma arsala ilaiha ya tulubu zawaja min hada karshe shi ma sai wani tunani sai ga me zai hana ya aure ta shi annabi ita annabiya Ƙa'ilan <laughs> sai ya aika mata yake cewa hallaki an atazawwajaki wa akula bi qaumi wa qaumiki arab me kike gani in aure ki sai da mutane na da mutanenki sai mu haɗu mu cinye larabawa qalan na'am tace eh walamma sami'at bi qudumi khalid to an yi auren ma sai kuma ta ji labarin ga khalid nan kuma ya doso inda suke raja'at ila biladiha sai ta bar garin musailima sai ta koma inda take wa aqamat fi bani taglib ta koma cikin bani taglib ta zauna wakila wasu suka ce raja'at ila islam ta dawo musulunci wasu suka ce daga baya ita ma ta bari ta dawo musulunci to anan yayin da ta ji labarin zuwan khalid ne ta koma ta shiga cikin mutanenta da tunda shi nan musailima ya riga ya yi maganin matsalar ta hamma ya aure ta ta zama ta shi wai sadakin da ya bayar wajen aurenta shine ya yafi a mutanenta sallar asuba da isha shine sadakin wani ikon Allah dama manzo Allah ya ce mafi nauyin sallah ga munafikai sallar asuba da isha har manzo Allah yake cewa da sun sani da ɗayan su cikin munafikai ya san zai samu karfata mai nama ko kashi mai tsoka manzo Allah ya ce la shahida hada ya zuta ma'ana manzo Allah yana gwada munafikai in dai akwai lamarin duniya to za su zo duk wanda ga baya addini sai zai samu abin duniya to akwai munafinci a tare da shi Allah ce cikin munafikai akwai wanda idza uto minha radu wa in lam yuto minha idza hum yaskatun idan an ba su yadda in ba ba su ba su fushi to duk wanda ga ma'ana yana yana lazimtan masallaci dan wani abin duniya da zai samu alamar zuciyar ba ta da kyau kenan to haka munafikai suke shine manzo Allah ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sallar asuba da insha Allah atawhuma walau habwan da sun je wannan salloli ko da rarrafe ne ko da jajin ciki ne da sai sun je sun yi sallah sun yi wannan sallah din duka bayan sun yi auren da musailama kwana uku suka zauna ta koma ta ɗebi abin da ya bata na dukiyar rabin ƙasar ta koma bayan ta ji labarin a musailama zai zo to suna cewa daga baya a bayan ta ji labarin khalid zai zo wasu suna cewa daga baya ta shiga musulunci ta dawo ta zauna a garin Basara. a nan ta rayu ta mutu a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira wasu ke ce a nan ta rayu to akwai wani mutum wanda mun kawo shi a nan malaye magana shi a nan malik ibn nuwaira wanda ya hana ta yakar madina to bayan khalid ibn walid ya gama da bani asad da tulaiha da jama'a sai taho gidan bani tamim wanda su kuma sun yi imani da wannan annabiya din to da malik ibn nuwaira ya ji labarin shi malik bin nuwaira yana cikin kabilar bani tamim da ya ji labarin ga khalid zai zo musulmai za su zo kuma ya ga ba za su iya ja da su ba to abin da ya yi sai ya nemi jama'a su su watsi kowa ya kama kanshi sai suka rarrabu suka watsi to har dai musulmai suka zo suka shigo wannan kabila suka kakkama mutane to cikin wanda aka kama akwai malik ibn nuwaira cikin wanda aka kama wata riwaya ya zo sun yi mujadala da Khalid ibn Walid ma'ana sun tattauna Khalid ya bayanci ne wannan mutumin ya yi ridda tunda ya ce ba zai bada zakka ba sai Khalid ya ce a kashe shi sai aka kashe shi bayan an kama shi bayan an kashe shi yana da mata mai suna Laila bayan ta gama idda sai Khalid ya aure ta sai labari ya je wa sai jana abubakar siddiq cewa wannan malik ibn nuwaira fa ba ridda yi ba abin da ya faɗa ne khalid bai fahimce shi ba da haka khalid ya yi gaggawa wajen kashe shi wannan da labari ya ji wasu da jina abubakar siddiq sai ya kira khalid ya zarge shi ya ce don me za a kashe shi ya nuna bai yi daidai ba ya ce wannan abin da kai ba daidai ba ne sai dai ne maka uzuri tunda fahimta ce kai kai kuskure a ciki amma ni zan ba da diya shiga yan uwan shi sai ya ɗebi diya a baitul mal ya bayar anan nan muke so mu gane a nan ke so mu fahimci wani abu wannan kissa ta Khalid ya ta Malik ibn Nuwaira tana cikin kissoshin da shi a suke zagin Khalid ibn Walid da ita suna cewa dama dai yakin riddar ƙarya ne ya je yaƙi ne na duniya gashi kha ya lura matar Malik kyakkyawa ce shi yasa ya kashe ta kuma ma da ya kashe ta a cikin daren ma ya tare da ita ya kashe mijinta kuma ya tare da ita a cikin daren haka ruwayoyin suka zo suna nan a cikin littattafai aka dinga lafaka ruwayoyin kuma shi kuma sai jina abakar yana cikin tuhumar da suke mai da labari ya zo ya ƙi ɗaukan mataki ya ƙi kashe khalid ai da sai kashe khalid shi ma da yake mai son zuciyar da ya ƙi kashe khalid ya goya khalid baya don haka suka zazzagi sai jina abakar da khalid akan wannan daga cikin littafin da zaka duba na baya bayan nan ma da suke irin wannan magana akwai littafin at a as-samawi littafin shi sun ba ma Ya yayi wannan maganganun akai to ala daƙiƙa wannan ƙarya ne Khalid ibn Walid bai kashe Malik ibn Nuwaira ba dan ya san yana musulmai shi ya abin da ya fahimta yayi ridda shi sa ya kashe shi kuma bai auri matarsa ba sai da ta gama idda wannan shine abin da yake tabbatacce a cikin ruwayoyi tabbatattu kuma da ya je sai jana abakar ya, zarge shi akan abin da yi har ma ya ba da diyyar shi to darasin da zamu mu ɗauka a nan me yasa sai jana abakar bai kama khalid da laifi ba bai kashe shi ba na daidai tawili ya yi ma'ana ba wai da ganganci ya ba na biyu kuma a musulunci in kana bin al'amuran addini idan mutum yana da kyawawan ayyuka manya-manya to in yi laifi sai kyawawan ayyukan su cece shi ma'ana kyawawan ayyukan mutum wanda manya-manya ne ka duba aikin da khalid wa musulmai to yanzu idan ya kuskure aka ce akan wannan an cire shi da kwamanda an kore shi an mai kaza to ba a kalli kyawawan aikin shi ba a musulunci idan mutum mai daraja mai kima mai kyawawan ayyuka da yawa sai ya zo ya kuskure ɗaya ko biyu sai a yi mai afuwa ba zai zama wannan zai zama dalilin da za a watsar da shi ba lokacin da a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufin zuwa garin makka sai wani mutum wani sahabi da ake kira hatib ibn abi balta'a sai ya ɗau takarda ya rubuta kafiran makka cewa ga muhammad nan zai zo muku kaza da kaza ya sanar da su ku yi shirya ya ba wata mace ce ta kai wa mutanen makka ta kama hanya tana tafiya sai allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya kira Zubair da Ali bin Abi Talib da wasu cikin sahabbai yace ku je guri kaza za ku tadda wata mace akwai wasiƙa a gurin ta ku karɓo min shikenan suka tafi suna zuwa daidai inda maza Allah ya bada sai suka tarar da wannan macen suka ce ba mu takardar da ke gurin ki tace babu suka ce wallahi ko ki ba mu ko mu daidaita ki sai ta cire dan kwalinta cikin kitsanta sai ta zaro takardar sai ta ba su suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya buɗe takarda sai ya ga daga Hatib ibn Balta'a zuwa ga mutanen Makka gashi nan manzo Allah zai zo garin Makka ku shirya sai manzo Allah ya kalle Hatim ya ce me yasa kai haka ce ya Rasulullahi bakin musulunci ba ba ridda ne ba bayan ina musulmi ni a garin Makka ban da kowa kuma ina da dukiya da abubuwan da nake so a kare min ina ganin in dai haka to ba za a taba min kayana ba nan da nan sai jina Umar ya ce da'ani adribu unqahu ya Rasulullahi kyale ne in sare mai wuya munafiki ne sai manzo Allah ya ce me da'ahu kyale shi fa innahu qad shahida badran ya je yakin badar manzo Allah ya ce ya je yakin badar tunda ya je yakin badar kuma kowa san matsayin yakin badar a gurin musulmi domin ba ma a gurin musulmi ba har a gurin mala'iku duk mala'ikan da ya je yakin badar daban yake a cikin mala'iku ma kamar yadda mala'ika jibril yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya je yakin badar daban yake to balantana cikin musulmai sai maza Allah ce kyale shi ya je yakin badar ya kai umar me ya sanar da kai ko Allah ya kalli waɗanda suka je yakin badar ya ce ku yi abin da kuka ga dama na gafarta mu mahallin shahi a nan kun ga an kyale shi ne saboda sabiqatun fil islami yana da wata daraja da kima a cikin musulunci wannan yana da kyau mu ɗauki wannan manhajin a rayuwarmu hatta dangane da sabon manzon Allah ga wanda suke taɓa sabon manzon Allah ka kaddara cewa sayyidina abubakar yi kuskure ko jina umar ya yi kuskure ko abu huraira yi kuskure ko khalid ibn walid ya yi kuskure to ka tuna mana ina aikin da yi wa musulunci ka kalli wannan aiki tunda kuna cewa bayan manzon Allah suna alaihi sallama suka yi ridda to kafin manzon Allah ya bar duniya ba su yi riddan ba sun yi wa musulunci aiki wannan aikin da suka yi cece su mana ya cece su daga abin da za ku gaya musu to da haka wannan kisa tana nuna mana irin wannan fikihu din cewa idan mutumin da yake da kyawawan ayyuka manya-manya to ƙananan ayyukansa akan ɗauke kai daga su ba da ya yi ba za a kore shi kamar yadda imamu zahabi cikin siyar alamin nubala yana ta maimaita wannan ka'idar cikin tarjamar da yi ta a husham ko hushaim ɗaya daga cikin malaman hadisi ya yi wannan magana cikin tarjamar ibnu manda ya yi irin wannan magana yana nuna cewa ba wai da babba da yayi laifi za mu watsar da shi mu wance kalar da shi ba mu zage shi mu ce bai isa ba yace sai mu duba darajar shi da kimar shi a cikin addini sai wannan ya zama ya mai shafa'a kuma wata hikima ta ubangiji cikin abubuwan da sukan sa mutum ya samu gafara akwai mutum ya zama yana da kyawawan ayyuka waɗanda za su shafe munanan ayyukan shi wani zai iya mutuwa yana laifi musulmi ne amma a gurin Allah yana da kyawawan ayyuka wanda kai baka san da su ba dalilin wannan sai Allah ya mai gafara sai mala ya ce banu hanifa yanzu za mu je wasu mutanen daban banu hanifa wa ma'arakatul yamama da yakin yamama arsala abubakar khalid ibn al-walid ila al-yamama likitali bani hanifa sai jina abubakar ya aika khalid ibn walid zuwa yamama dan ya yaki mutanen bani hanifa وقد كان أبو بكر أرسل قبل ذلك إكرمة بن أبي جهل gabanin wannan manzan a sayyidina abubakar ya aika ikrima ibnu abi jahal wa shurahbil ibn hasana da shurahbil ibn hasana wannan ya aika su gurin tun gabanin ya aika khalid bayan khalid ya gama waɗancan ayyuka sai aka ce kuma ya tafi bani hanifa can ne inda musailima yake wa kana adadu jaishi bani hanifa ta arba'ina alfan su bani hanifa adadin rundunar su mutum dubu arba'in ne walamma wasala khalidun da khalid ya iso ja alal muqaddimati shurahbil ibn hasana da yazo sai ya kasa rundunar shi gida uku ko gida hudu gaba waɗanda za su wuce gaba su ne muqaddima sai ce wanda zai jagoranci waɗannan shine shurahbil ibn hasana wa alal maimana dama aka yanka wasu aka ce su tsaya damar runduna su kuma zaid ibn al-khattabi zaid dan khattab ne zai zama kwamandan su wa mai maisara a hagu aba huzaifa aba huzaifa salim aba huzaifa shi zai zama salim maula abi huzaifa shi zai zama ne kwamandan su dama an je gurin yaƙi kamar yadda yake a rubuce ba wai gaba ɗaya dunkule ake a ba kasar janar ake yi sai a samu muqaddima waɗanda su ne za su fara yin gaba a su ne gaba sai a samu mai maisara hagu mai mana dama wani sayin kuma a samu wanda suke baya to duk ana yin wannan tsarin ne a tsarin za a ce waɗancan na gaba su fara kai farmaki in ana sun fara faɗan ana kallon su yayin da su waɗannan suke tsaye suna kallo suna fahimtar ina ne yake buƙatar a kai agaji ta dama ne ko ta hagu ina ne inda ake ganin za a fi cutar musulmi suna kallo idan dama ne sai na daman su tafi su kuma sai su je su toshe waccan kafar idan na hagu ne sai na hagun su tafi to haka ake yi ba wai gaba ɗaya ake ɗunguma a je ba to irin wannan kuma kowane bangare za a sanya musu cewa to ga jagoran ku to haka Khalid ya kasa wannan rinduna wa taqaddama al-muslimuna musulmai suka ci gaba da tafiya hatta nazara bihim Khalidun ala kasibin hal Khalid ya sauka da su akan wani tudu na yashi yushrifu alal yamama yana ganin yamama din gaba daya yaje ya haukan wani tudu inda yake ganin garin fa zaraba bihi askarahu sai ya sanya rundunar shi anan warayatul muhajirin ma salimin maula abi huzaifa al muhajirin wanda suke hijira tutar su tana tare da salim maula abi huzaifa warayatul ansari ma sabit tutar ansar mutanen madina tana tare da sabit bin qais haka ya karkasa su washtadda al-qitalu yaƙi ya tsanani aka fara bugawa da jama'ar musailima hatta hafara sabit ibn qais li qadamaihi fil ardi ila ansabi saqai har sabit ibn qais wannan sahabi mai daraja wanda a baya mun yi magana shi ba cikin waɗanda aka shi. wancan sabit din ba wannan bane sai zo ya haƙa rami ya sanya kafarsa rabin sa ya rube ba da mata hannada wata kafana bayan ya sanya tilare ya sanya likafani ya zo ya haƙa rami ya binne kan shi don ma kada ya gudu falam ya zali sabitan hatta kutila haka ya dinga yaƙi har aka shi shagurin bai gudu ba wa qala ba'd al-muhajirin li salim maula abi huzaifa wasu cikin al-muhajirin suka kalli salim maula abi huzaifa suka ce masa atakhsha an nu'ta min qibalik ko kana jin tsoro za a za a karya mu ta bangaren ka za a samu sakaci bangaren ka a karya mu faƙala sai ce bai isa hamilul Kur'ani ana izan sai ce in ku aka karya mu ta bangare na to tir da wanda ya haddace ƙur'ani ni kuwa kun san ma haddacin alƙur'ani ne yana cikin mutane guda hudu da aka ce da manzo Allah ce a koyi ƙur'ani a gurin su to sai ce ina ma haddacin ƙur'ani kuma a ci galaba ta bangare na in ku yi haka na zama tir da ni ban yi amfani ba in Allah kai mu sati mai zuwa za mu ɗora a akan wannan abin da muka fara na yakin bani yamama abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik